إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar Sha 17 ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da ashirin ga watan august shekarar miladiya ta goma sha shida. wannan shine kaset na tamanin da 88 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al'imamul muhaddisul mufassirul faƙi abu abdullah muhammad ibn abubakar zura'i a dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islam asani allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad mausu'a ce ta tarihin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin manzon allah sallallahu alaihi salama game da addini da rayuwa da al'amuran yau da kullum da al'adun da manzon Allah ya rayu a kansu da tafarkin yadda yake mu'amalantar jama'a da yadda yake karantarwarsa da fatawarsa da komai da ya shafi rayuwa da addinin manzon Allah sallallahu alaihi salama. malamai suna jinjina ga ibnu qayyim akan wannan aiki musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin alhalin yana halin tafiya a ƙasar makka inda ya je aikin hajji daga ƙasarsu ta dimashku ba tare da yana da kayan aikinsa na rubutu da ainihin nazari ba Allah ubangiji ya saka shi alkhairi muna bibiyan ibnu qayyim al-jawziya a inda yake tattauna mana game da ainihin wato tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da janaza zamu tashi inda yace fasdun wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama idza salatu ala al-janaza salla ala al-qabri na daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idan sallar jana'iza ta kubuce mishi sai ya zo ya sallaci wannan sallah akan kabarin gawar kamar yadda Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar haka ainihin al-Imam al-Baihaqi sun fitar da hadisai akan haka daga sahabbai irin su Abu Huraira da Ibn Abbas da makamantansu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah akan mamata waɗanda aka rufe su ba tare da ya samu halin yi musu sallah ba sai zo kan kabarin ya tsaya mutane suka yi sahu aka yi kabbara aka yi ma'ainihin wannan mamaci sabuwar sallah kabbara hu fasalla marratan ala kabarin ba da laida ya taɓa yin sallah akan wani kabari bayan kwana guda da rufe gawar wa marratan ba da salasin wata rana kuma kamar yadda bai haƙi ya fitar ya taɓa yin sallah a wani kabari bayan an kwana uku da rufe gawar wa marratan ba'da shahri wani lokaci kuma ya yi ainihin sallah akan kabari bayan an yi wata guda haka har ila bai haƙi ya fitar da riwaya akan haka daga sahabi abdullahi dan abbasin Allah ya ƙara mashi yadda walam yuwaqqit fi dhalika waqtan annabi sallallahu alaihi wasallam bai sanya wani lokaci na musamman cewa ga haddin da idan gawa ta wuce wannan kwanakin ba za a yi mata sallah akan kabarinta ba bai sanya wani haddi akan haka ba qala ahmadu rahimahullahu al-imam ahmad Allah ya kara mishi rahama yace man yashukku fi salati ala al-qabri wane ne yake shakkan halastin yi magawa sallah alhalin tana cikin kabarinta wayurwa anin nabi sallallahu alaihi wasallama kana idza fatatuhu salatu فاتته الجنازة صلى على الكبر kabari min أوجه كلها حسان يتي yace ya zaka yi kai musun haka bayan an samu riwaya ta ɓangarori ta hanyoyi guda shida dukkanin su ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda suke tabbatar da manzon Allah yayi sallah magawa bayan an rufe ta to ya za a yi kai musun haka bayan an samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama فحد hadda al-imam على القبر salata ala al-qabri imam ahmad sai ga dacewar to ya sanya ka'ida cewa ana iya sake yi wa gawa sallah a cikin kabarinta idan dai bata wuce wata guda da rufewa ba idh huwa al-aktharu huwa aktharu ma riwaya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sallaba domin wata din shine lokaci mafi tsayi da aka ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya yi sallar duk da yake a usulance wannan ba za a karɓa ba don mafhumi ne na adadi ba a aiki da shi a cikin usul fiqi shine kasancewar sallar juma'a da manzon Allah ya yi da mutane suka tashi dinnan nan suka tafi neman abin da za su siya a kasuwa mutane goma sha biyu kawai suka rage sai wasu suka ce to ya nuna cewa mafi karancin mutanen da za a yi sallar juma'a da su mutum sha biyu ne wannan mafhumul adadi haka kwanakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ainihin wato kasru da mil din da yace ya fara kasaru duka mafhumi ne na adabi dan wama adaraka cewa inda ba haka bane da hukuncin ya canza da haka wannan ba za a karba a matsayin dalili cewa daga wata guda ba za a iya yi ba malam ya ci gaba da cewa wa haddahu shafi'i rahimahullahu bima idza lam tabla eh, lam yabla al imamu shafi'i shi kuma Allah ya ƙara mashi rahama ya ce shi kuma nashi haddin shine idan mamacin bai riga ya ragargaje ba to kaga ya zai a san ya ragargaje dan ragargajewa gawa na da alaka da irin garin da irin ƙasar da aka rufe mutum da irin halittar jikin mutumin duk da alaka da shi yana da alaka kuma da falala da Allah ya mishi wani Allah ya ga dama sai ya bar shi ya dade bai lalace ba wani kuma cikin kankanin lokaci yake lalacewa musamman a wuraren da ake da tsananin zafin rana a garuwan da suke da tsananin zafin rana kaburbura mutanen da ke cikin kabarin suna saurin ragargajewa fiye da inda ba a zafin rana a inda ake kabari ake yin shi nan kusa shalo babu zurfi akwai tendensin su furdewa da wuri fiye wanda suke can kasa kaburburan da ake sa musu itatuwa ko wani abu a kare mamacin daga ƙasa shi ma ya fi saurin riɗewa fiye da wanda aka mai da ƙasa a kan shi kaga ashe babu tabbataccen lokaci kenan a kan yaushe ne ko kawai duk sanda aka yi tunanin ana ganin ga wannan fahala ta riɗe to kar a yi sallah in ji imamu shafi kaga shi ma haddi ne wanda yake mai wuyar ganewa na'am ban gane ba eh. a gyara shi a eh. eh, kwarai ko da za a maimai da kasan daidai ne a gyara din saboda a yi itikani wajen yin shi ya zama an gyara shi ya yi kyan gani a cikin hadisin imamul bayhaqi ina jin mun karanta nan ko da manzo Allah ya ce ku gyara bakin kabarin nan duk da dai ba zai amfani mamacin ba to babu laifi a gyara kabarin ya yi kyan gani dan musulmi ana san duk abin zai yi shi mai quality wannan kuma bai hana a ce a mai da ƙasa akan shi ba in ma za a mai da ƙasan ne ko ba za a mayar ba daidai ne fa a maiwa da mamaci ƙasa kai tsaye haka ba tare da an sa komai ya sha makance kabarin da ƙasar ba daidai ne ina fata mun gane wannan daidai ne kuma a katan gidin duka ya halasta to kuma kowanne za a yi dai eh, akwai bukata a yi kabarin ya zama an yi shi da itikani wato kar a ce da mamaci ne ba sai an gyara ba a yi kamar yadda za a yi gidan da za ka shiga ka zauna ne kana so ka ga ya kai ga test ɗin da ka kake abin nan me yasa aka ce ko ruwan wankan a kula da ruwan ya zama wanda mai rai zai iya amfani da shi ne wajen kyan shi da yawan shi da zafin shi ko sanyin shi ma'ana ana hunturu ne to a dafa shi ya yi ɗumi a sarka yadda ko kai mai rai in kai ba za ka cutu ba idan kuma lokacin zafi ne ko wuraren da aka saba amfani da ruwa mai sanyi babu laifi kar kuma a ce tun da mamaci ne kawai bari a ɗebo ruwan rafi mai datti bayan ga ruwan famfo ko na rijiya ko na bohol ana ganin tun da shi mamaci ne baya da bukata ma'ana komai a yi shi da itikani ina fata mun gane wannan na'am tura ƙasa aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh manzo Allah ƙasa aka tura shi kai sai sallallahu alaihi wasallama bi abi huwa wa ummi a ba nasi bane ba nasi bane sanya ruwan zafi ko ruwan sanyi a jumlace ne malamai suka ce a sanya ruwa irin wanda mai rai zai amfani da shi to ga masu rai kuma amfaninsu da ruwa ya bambanta na yanayi da irin mutanen wurin da irin wadatarsu ko rashin wadatarsu ko ba haka ba da haka ba za ka itilaƙin wani irin ruwa ba ne a duba dai a irin wannan wurin ko wannan lokacin ko wannan garin gama garin mutum da wani ruwa yake wanka da ruwan zafi ko to a sa mamaci shi ma ruwan zafi akwai kuma inda ana zafin da ba a bukatar sai an dama ruwa ko lokacin yanayin da ba a bukatar sai ruwa yayi zafi to sai a sa mishi irin wannan wallahu ta'ala alam sai malam ya ci gaba da cewa na'am wa mana aminha malikun wa abu hanifa rahimahumallahu illa lil wali idza kana ghaiban al-imamu malik da abu hanifa Allah ya musu rahama su kuma suka ce yin sallah ga gawa a cikin kabari ba sunna bace sai ga mutumin da yake shine shugaba na al'umma sai shugaba wanda bai sami yi wa gawar sallah ba babban limami baya nan aka yi magawar sallah in ya dawo ya gana da bukata sai ya je wannan ita ce fatawa mafi dacewa da in ka kalli yanayin abubuwan da suka faru domin sahabbai isu isu idan wani ya mutu wani baya nan ba a samu tarihi akan suna zuwa su yi magawar sallah ba sai dai shi manzon Allah ne yake zuwa yayi magawar da aka rufe mata sallah ba wannan yana cewa sunna ce ga shugaban al'umma kenan amma sauran mutane in ba su samu sallah ba to sai su yi ta addu'a a duk inda suke duk sanda suka tuna mamacin su gaba da mushi addu'a insha Allah wannan ya wadatar wa min wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqumu inda ra'asir rajuli wa wasatil mar'a na daga cikin shiyar manzon Allah sallallahu alaihi sallama idan ya zo tsayawa akan gawa da aka kwantar da gawa a cikin a gaban shi zai mata sallah to ya kifu ya koma inda ra'asir rajuli sai ya tsaya a daidai keyar namiji idan namiji ne gawar sai liman ya tsaya a daidai saitin keyar gawar wa wasatul mar'ati ita kuma mace ya tsaya a daidai saitin tsakiya ya raba gawar tsakiya ya zama yana tsaye a tsakiyarta rabi na damar shi rabi na ta hagun shi haka aka samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-Imam al-Bukhari da Muslim da Abu Dawuda da al-Imam Tirmidhi da Tahawi da Tayalisi duka sun fitar da hadisi akan wannan haka al-Imam Ahmad shima da al-Imam Malik a cikin Muwatta hadisi ne tabbatacce shahararre ingantacce dukkaninsu daga sahabi Samuratu dan Jundub Allah ya kara mishi yadda ina fata mun gane wannan jama'a sai malam ce wa kana min hadihi faslun wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallama as-salatu ala tifli na daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama cewa yana yin sallar gawa ga jinjiri aka yafi jinjiri dan kankani ya rasu manzon Allah yana yi mishi sallah yi mashi sallah mustahabbi ne kamar da zamu zo mu ci in an so ayi in an so kuma ana iya bari ba dole bane fasaha anhu annahu qala dan haka ya inganta daga annabi alaihi salatu wassalam yana cewa at-tiflu yusalla alaihi yaro ana yi mishi sallah ana yi ma yaro sallah wannan hadisi al-imam Ahmad da Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah dukkaninsu sun fitar da shi daga sahabi al-Mughirah ibn Shu'ba Allah ya kara mishi yadda a inda yake cewa ar-rakibu yasiru khalfal janaza walmashi yamshi khalfaha wa amamaha wa an yaminaha wa an yasariha qariban sai ya ce wasiqtu yusalla alayhi yago da wannan lafazin bari shine asiqtu a wannan lafazin kuma watiflu yusalla alayhi duka sun inganta waɗannan lafazin da haka ana yi ma yaro karami sallah ana yi ma ainihin wato yaro ƙarami sallah gawa kuma in an so babu laifi ana iya rufe shi ba tare da an mai sallah ba sai a duba kawai wanne ne maslaha wanne ne zai yi wa fi sunan ibn majah marfu'an a cikin littafin sunan ta al-imam al-hafiz ibn majah Allah ya gafarta mishi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sallu ala atfalikum ku dinga yi wa ƴaƴanku sallah fa innahum min afratikum ƴaƴanku suna daga cikin afrat me ma'anin kalmar faratun lafazi ne daga cikin adbat wato wanda suke ɗaukar ma'anarsu da kishiyar ma'anarsu Dan faratu yana zuwa da ma'anar wanda yake gabanka kuma faratu wanda yake bayanka ana faratu kuma alal haudi ni zan riga ku zuwa alhaud nan kuma afratukum ai tarikatukum wanda za ku bari a baya ina fata mun gane kamar yadda yake zuwa da ma'anar gaggawa yana kuma zuwa da ma'anar saiɗi rashin gaggawa kamar yadda Allah yake cewa misali inna nakhafu an yufrata alaina aw aw an natqa ko eh muna tsoron kada ai mana gaggawa shine ma'anar nufin yufrata alaina kuma nan kuma da Allah ya ce wa kana amruhu furba amruhu furba al'amarin shi ya kasance furat anan ana fasara shi da wato wanda ya keta iyaka wanda ya fita daga wato ya ja baya daga asalin abin da ya kamata su da kaga an za fasara afratukum da ma'anar afratukum ai khalafukum su ne na bayanku wasu wasu fasara shi da waccan ma'ana afratukum ai waɗanda za su riga ku zuwa bakin ainihin wato aljanna kamar da manzo Allah ya ce ana faratukum alal haut ana faratukum alal haut ni me ainihin rigayenku zuwa ga tafki ne to haka afratukum ƴaƴanku za su riga ku zuwa bakin aljanna za ku tare da su a wajen wasu kuma suna fasara shi da ɗaya ma'anar cewa su ne gadanku su ne tarikatukum ina fata mun gane wannan ya fi bayyana a fassara shi da cewa za su riga ku zuwa bakin ainihin aljanna din sai dai hadisin da'ifi ne jama'a bai inganta ba da wannan lafazin Al'imamu imamu ibnu maza ya fitar da shi kamar yadda ya ambata a ciki amma a cikin isnadin shi akwai wani mutum mai suna ainihin albaktari Ibn ibnu ubaidi ibnu ubaidin kalbi wannan mutumi malamai sun ce maturukin ne abun watsi ne malam albani muhammad nasiruddin a cikin abda'ifa lamba ta dubu biyu da lamba shida ya ma ce hadisin na ƙarya ne ma gaba ɗaya ba ma wai da ifi ne kaɗai hadisin ƙarya ne ƙala Ahmadu bin abi abda sa'altu ahmadu mata yajibu an yusalla al ya yace na tambayi ahmadu ɗan hambali yaushe ne ya zama wajibi ya zama dole a yi ma ainihin wato ɓari shine a sik miscarriage ɗan da aka haifa kafin lokaci ya zo babu rai ƙala sai ahmad ya ce idza ata alaihi arba'atu ashhur idan yayi wata hudu li'annahu yunfakhu fihi ruh saboda ana gura mishi rai ne bayan wata hudu to wannan magana jama'a mahalli ta rigingimu sosai a cikin ilimi ina jin wasu ɗalibai da muke katuru su ita na wannan matsala mun tattauna ta a baya dalla dalla bari mu ishara akan abin da ake nufi ina gaske cewa yaro sai bayan wata hudu ake hura mashi rai ana kafa hujja da hadisin inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman sai ya kara da lafazin nutfatan to wannan kuskure ne a lafazin da yazo a cikin Bukhari da Muslim da sauran isnadoji mu'tamadai jama'a bai zo da lafazin nutfa ba bai zo da lafazin nutfatan ba ya zo ne kawai da lafazin inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman dayan ana hada halittar shi a cikin cikin uwarsa a cikin kwanaki 40 duka hadin halitta a kwanaki 40 ake ɗayan hadisin na huzaifa ɗan asid a cikin muslim shi ya bayyana komai ya ce a ta ala nutfatin isna au talatin wa arba'ina yawman idan aka samu kwana arba'in da biyu ko da uku bayan maniyi ya riga ya shiga mahaifa maniyin da Allah ke ne halitta kan shi to sai a zo a yi wannan aikin mala'ika ya tambayi Allah me za a yi Allah ya ce kaza me za a yi Allah ya ce kaza me za a yi ya Allah dan wuta ko dan aljanna ya Allah namiji ko mace arzikin shi ba duk za a rubuta wannan ne ana yin shi ne a cikin kwana arba'in ta biyu bayan an wuce kwana arba'in ta ɗaya a kwana arba'in ta ɗaya abin da ke faruwa kamar yadda ya tabbata a cikin nasoshin da kuma a kimayyance shine maniyin yana shiga dukkanin cikin lungun jikin matar a nan ne ake aikin tattaro halittun danginsu a yi wannan abin da ake ce makama famin aina ya kuni shaba wannan ana yin shi a bakwai ɗin farko daga nan kuma sai bayan kwana arba'in sai a turo mala'ika ya zo duk waɗannan ayyuka abu uku na farko da yake fara saka matsayin ɗan ba shine ya saka ya saka tubalin zuciya da tubalin hanta da tubalin kwakwalwa haka ya zo a cikin addini haka zo kuma a cikin kimiyya har malamai suka tattaunawa akan to wanne ne na farko wanne ne muhimmanci tsakanin hanta da kwakwalwa da zuciya karanta littafin aqsamul qur'an aqsamul qur'an na ibnu qayyim da fathul bari a cikin mujalladi na ainihin wato goma sha ɗaya kitabul qadar kitabul qadari da kuma littafin ainihin wato jami'ul ulumi wal hikam na ibnu rajab al-hanbali a takeice jama'a wannan maganar duk da shahararta kuskure ce kuma an kaje ka bincika da kuka tambayi likitoci ana fara jin bugun zuciyar fetus ƙwayar halittar yaro da ke cikin mahaifa bayan akalla 42 days ko kuma fi akasari 46 days wannan kuma gwargwadon sex din yaron idan mace ce halitta tana da laushi to daga 42 days ake fara jin wannan idan namiji ne halitta na da gauni sai an kai 46 days kamar yadda idan barin ne ma za a yi akwai haddin bari na namiji da na mace bai yiwuwa a barar da cikin namiji kafin sati shida kama yadda cikin mace in ya kai sati takwas to baya barewa shi ma duk wannan ka ta kushe cikin musulunci jama'a duka kafin a zo a fara bincike na zamani ga littafan nan. kowa ya je karanta in Allah ya so za mu zo mu samari ɗin maganganun a mako mai zuwa ka je ka karanta a cikin littafin kitabul qadar shine hadisi na farko babi na farko wannan ƙarin tukuna na farko cewa arba'ina yawman nutfatan babu shi babu nutfa a cikin hanyoyi ingantattu don haka ba shine mu'tamadi cewa sai an yi kwana arba'in yana maniyi sana sake kwana arba'in yana tsoka sana sake kwana arba'in a same kashi sannan a hura mashi rai ba haka bane ba haka bane ko mun gane wannan da kyau ba haka ma'ana hadisan take ba ba kuma haka yake a waki ba in ka tambayan mata ma da suka saba haihuwa yaushe suke fara jin motsin da a cikin su sukan fara jin motsin da kafin wannan lokacin in fact da yaro zai kai waɗannan watannin babu motsin shi ko to dole sai dai a je a cire ba ba ne. ina fata mun gano wannan jama'a akwai dai maganganu da yawa an ka karanta maganganun su ibnu hajar maganganun su ainihin alqadi iyad su ibnu alqayyim malamai ibnu hajar ya tsaya ya tantance wannan mas'ala dalla dalla a cikin fathul bari hakan nan malam ibnu rajab al-hanbali a cikin sharhin arba'una hadisa inda shi malam nawawi ya kawo hadisin shine hadisi na hudu ko a cikin arba'una hadisi da zaka tara nan ma ya tsaya ya sharhi dalla dalla sai kuma littafin aqsamul qur'an na ainihin shi kan shi har ila yau al'imamu al-hafiz ibnu qayyim al-jawziya hakanan Ibn taymiya shi ma a cikin majmu'ul fatawa an mishi tambaya akan ya za a hada hadisan guda biyu dan zahirin wannan hadisin na bukhari shine yake ainihin mislidin mutane zuwa ga wannan fassara ga kuma hadisin cikin muslim wanda ya zo da magana dalla dalla cewa idan aka yi kwana arba'in da biyu ko da uku sai a zo a yi duka waɗannan ayyukan abin da ke faruwa bayan kwana ɗari da ashirin shine cikar halittar wato an tsaga hannu an tsaga kafa da sauransu ya zama yana da surar ɗan adam amma kafin lokacin za gan shi wani abu ne daban kama ba ɗan adam kama a bayan wannan kwanaki arba'in ɗin kamar likitoci suke faɗa wani ɗan dunkulen nama ne kawai haka sai wasu ɗigo guda uku a jiki wanda suke alamta zuciya da ainihin hanta da kwakwalwa to ana nan wannan zai dinga developing yana abin nan mahadar wannan hanta da zuciya da kwakwalwa sune suke zuwa su haɗu kuma da code ɗin da cibiyar sai ya fara samun supply na numfashi da abinci da awon da yake bukata daga jikin uwarsa da jini kafin lokaci kankani kuma sai ya zama waɗannan abubuwan sauran halittun suna ta gudana sun ma'an anahu halkan akhara sai mu kuma mai da shi wata halitta daban almuhim shine an gina hukunce hukunce da yawa na fiqhu akan wannan ka'idar kuma kuskure ce game da zubar da ciki game da yaushe ne za a tantance mace ta da ciki ko ba ta da shi game da wannan yanzu game da sallah shin za a yi bari sallah ko ba za a mishi ba kaji malamai suka ce sai ya kai wata hudu saboda a wata hudu ne ake samun rai to ba haka bane a za ka ga wani lokuta akan samu tatabar za tsakanin malamai islamiyya da yan boko saboda yan boko sun bincika wannan a ilmance sun gane haka ne idan masu imani ne ta su dinga jin tsoro kar su kafarta idan tsantsan yan boko ne kuma kawai su fito su yi baran-baran da abin sai malaman addini kuma su musu hujumi su atakin din su cewa zindikai ne ba wani zindikanci a ciki jama'a abu ne ba a fahimci asalin shi ba kuma gashi a cikin karatu ba ba waɗannan littafan dukan su ba wanda ya gani shekara ɗari biyar a duniya ba littafan yanzu bai in Allah su a karatu na gaba za mu yi samarin maganganun zan mun kai kan gaba amma ina fata ƴan uwa ɗalibai su fara karantawa wanda yake da littafan ya samu ya saka alama ya bi ya gani musamman fatuhul bari din nan ya kawo bahsi mai yawa zaka sha mamakin irin ilimin da ke ciki kaga ashe musulmai suna da wannan ilimin sai kuma baya fiye da shekara ɗari bakwai babu wata na'ura amin fiye da shekara ɗari biyar da wani abu babu wata na'ura da ake gwaji ballantana irin waɗannan sophisticated gadgets ne da ake sawa ma za a ga yaro a cikin tv ga yanan kowa na kallo ko da na'ura amin ko da irin wannan ɗan stick ɗin na pregnancy test babu shi a lokacin ɗan ɗan tsinken nan da mata suke siyowa a kanti suna gwada ko suna da ciki ko fitsari da ake ɗauka aje je a testing a laboratory a gane kwananta nawa yanzu da da samun juna biyu duka babu wannan a lokacin duka wato aiki ne na theory tsabaragen shi da kuma mulahazat da tsayawa a kalli yanayi amma musulmi sun kai ga wannan ilimin a lokacin da turawa ma suna cikin duhun jahilci dark age ba san inda suke ba al'amura ne suka faru na juyin juya hali sai musulmi suka zama malalata har turawa suka sha gabansu akan ilimin kimiyya da ainihin kere-kere da fasaha da makamantansu Allah ya tsare mu a takaice jama'a ana iya yi ma yaro sallah idan aka yi barin shi bayan sati shida domin an riga an hura mashi daga lokacin insha Allah wallahu ta'ala alam malam yace qultu sai na ce da shi wato in ainihin wato Ahmad dan Abi Abda kenan yace fa hadisul Mughirah ibn Shu'ba to ya zaka da hadisin Mughirah dan Shu'ba da yace at-tifl yusalla alayhi qala yace sahihun marfu'un hadisi ne ingantacce kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qultu sai na ce laysa fi hadha bayanul arba'atil ashhur wala ghayruha to ai a cikin hadisin babu bayani akan watanni hudun ko wani abu daban qala sai ya ce qad qalahu sa'id ibn al-musayyib ai sa'id dan musayyib ne ya bada fatawa da haka fa in qila to in aka ce fa hal sallan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ala ibnihi ibrahima yawma mata shin ko da gaske ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ma dan shi Ibrahimu sallar gawaran da ya rasu kila sai a bada amsa a ce qad ikhtulifa fi zalika akwai sabani game da haka farawa Abu Dawuda fi sunanihi an Aisha radiyallahu anha qalat al-Imam Abu Dawud as-Sijistani Allah ya gafarta mishi ya ruwaito a cikin sunan dinsa daga ainihin Aisha radiyallahu anha tace مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهر سيدنا إبراهيم تنجي من زن الله صلى الله عليه وسلم يا رسينا دا الشيكرة تيد وتا شدا وتا قوم شاتقوس فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشيك ما من زن الله مش صلى با وانا شيني أبندي إن ya inganta الإمام أبو داود يفتد حديثه al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin al-isaba ya hassana wannan hadisin haka malam muhammad nasiruddin al-albani a cikin ahkamul janaiz wa bid'aha قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أمرة عن عائشة فذكره الإمام أحمد ديكا وانا حديث غا إسناد ديكا وشي wa ahmadu ahmad fi riwayati hanbal ahmad ya faɗa a cikin riwaya hambal wannan wato nis din al-imam ahmad dan gidan dan uwansa din nan yace hadha hadithun munkarun jiddan wa wahabna ishaqa yace wannan hadisi ne abin kyama kwarai yayi watsi da ɗan gidan ishaqu ɗin can sai wannan magana da malam albani ya hakaito ta a cikin ahkamul janaiz yace la'allahu ya'ani alfarda ta yiwu imamu ahmad yana nufin munkari a nan fard wato riwaya ce mai hanya ɗaya don an samu a lafuzan shi na wato jarhuwar ta'adil yakan yi amfani da lafazin munkar yana nufin hadisin da ya zo ta hanya ɗaya ba munkari da ma'ana gama gari a gun malamai wanda yake nufin ko dai riwayan maturuki wanda ba a karɓan tafarudinsa ko kuma riwayar mutumin da ba amintacce ba in ya saba wa amintattu wal munkarul fardu bihi rawin gada wa ajma'u li da'afihi fa huwa kada taliluhu la yahmilu tafarruda ko ta'diluhu la yahmilu tafarruda shine wal munkaru arrawi bihi fardun gada a ce mai riwaya mutum daya ya dakatu da wani riwaya ta'adiluhu la yahmilu tafarruda wanda mutumin da ba a karban tafarrudinsa to nau'i ɗaya kenan daga cikin nau'o'in hadisi munkar a mustalah nau'i na biyu kuma shine idan mutum ya ruwaito riwaya shi mai rauni ne sai kuma wasu amintattu ko amintacce ya ruwaito ko suka ruwaito to sunan tasu ma'arufiya sunan tashi munkara da haka akwai munkar itlaqan akwai kuma munkar bil muqarana to duka waɗannan biyun ba su bane anan Imam ahmad yakan ce munkar yana nufin tafarrudi na wani mutum ina fata mun gana wannan amma in ba haka ba isnadi ne kyakkyawa wa qala al-khallal al-imam abubakar al-khallal yace wa quri'a ala abdullah haddathani abi an karanta wa abdullahi dan gidan Imam ahmad riwaya aka ce kace ce haddathani abi qala haddathana aswad ibn amir قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا جابر الجعفي to wannan sai ka sa mishi tambari kenan ko an amirin an albara ibn azib qala salla sallallahu alaihi wasallam ala ibnihi ibrahima wa mata wa huwa ibn 16 shahran al-imamu ahmad ya kara fitar da wannan riwaya daga jabiru dan Ya'zidu kenan al-ju'fi wanda da'ifi ne yanzu kaga wannan wannan misalin ne hayyun bil muqarana ila al akhar wannan misali ne ga hadisi munkari wacce riwaya ce ma'arufiya riwayar ainihin Aisha wadda Abu Dawuda ya fitar ga kuma wata riwaya da Imam Ahmad ya fitar ta hanyar Barau dan Azib amma a hanyar ta ga Jabir ibn Yazida Yazid al-Ju'fi wannan Jabir dan Yazid al-Ju'fi malamai sun ce Ba'ifi ne ba a karbar riwayarsa to yanzu ba'ifi yayi riwaya ta saba wa riwaya amintacci menene sabawar a waccan riwaya an ce annabi bai mai sallah ba sannan watannin shi a duniya goma sha takwas shi kuma ya ce annabi ya mai sallah kuma wata goma sha shida kaji sabani guda biyu a riwaya dan haka wannan shine munkarin jama'a wannan bai inganta ba babu shakka akan rashin sa wa zakara abu dawuda Alil البهي قال Lamma, mata Ibrahim, بن رسول sallallahu alaihi الله عليه صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في har ila yau Abu Dawud ya ƙara fitar da wata riwaya daga ainihin wato Bahiyu shine Abdullahi dan Yasar al-Bahi wanda wannan riwaya ce mursala dan wannan mutumin bai riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yace manzon Allah yayi wa dan shi sallah Ibrahim randa Ibrahim ɗin ya rasu a maqa'id kama a ce a badala ko a dandali asalin maqaid shine wurin da mutane suke zama a kasuwa ko a dandali ko a bakin tasha ko a bakin wani titi da ake zama wurin fira kamar ka ce dandali ko santar zama ko bakin kaza ko mangwaron kaza irin dai wuraren nan dandali da aka sani da badala da makamantarsu su ake ce ma maka'id inda ake zama kawai a ci dankali a sha farfesu a sha kunu a yi fira a yi sallah kowa a yi tafira mun gano da ke zama wai an je wannan wurin an mai sallah wannan hadisi shi ma da'ifi ne warawa wa zakara an ata'in ibnu abi rabahin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla ala ibnihi ibrahima wa huwa ibn 70 layla sannan kuma ya kara ambata har ila yau shi abu dawuda cewa daga atawu dan rabah kaga wannan shi ma mursali ne dan atawu tabi'i ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai yayi wa dan shi Ibrahim sallar gawa a lokacin Ibrahim din ya rayu ne kawai wata biyu da kwana goma shine kwana saba'in wa hadha mursalu wannan mursali ne wahama fihi wahima fihi ata'u ata'u yayi kuskure a cikin shi fa innahu qad kana tajawaza sana domin yaron ma ya fi shekara a duniya واختلف الناس في هذه الآثار فمنهم من أثبت الصلاة عليه sai malamai suka yi ta saɓani game da waɗannan hadisai wasu sun tabbatar da sallar wa mana asihhata hadisi Aisha suka ce hadisin Aisha bai inganta ba kama qala imam Ahmad wa gairu kama yadda muka ji daga Imam Ahmad qalu suka ce wa hadhihi al-marasil waɗannan hadisai mursalai ma hadisil bara'i idan ka hada su da hadisin da muka ji na baya daga bara'u dan Abid ya shiddu ba'daha ba'd to sai a hadu su ƙara wa junan su ƙarfi wa minhum man al-bara'i bi Jabir al akwai wanda suka raunata hadisin bara'u saboda Jabir din can al-Ju'fi mai rauni ne wa da'afa hadhihi al-marasila kuma suka raunata waɗannan mursalai wa qala suka ce hadisi ibn Ishaqa asahhu minha hadisin ibn Ishaqa da yace manzon Allah bai yaran sallah ba ya fi inganci wannan magana ta biyu tace ta hakiki na gaskiya thumma ikhtalafa ha'ula'i fi sababi alladhi li ajalihi lam yusalli alayhi sannan kuma sai aka samu saɓani to me yasa manzon Allah bai yi wa yaron nan Ibrahim sallah ba faqalat ta'ifa sai wasu suka ce istaghna bi bunuwati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama an qurbati salati allati hiya shafa'atul yaron ya wadatu ne daga kasancewa shi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya wadatar baya buƙatuwa zuwa ga wannan sallah ta gawa wacce ta zama kamar ceto ne gare shi kamar staghna shahidu bi shahadati an salati alaihi kamar yadda shahidi ya wadatu baya bukatar sallar gawa dan sallar gawa addu'a ce shi yasa kamar da muka ambata a baya sayyidu sadiq yake cewa in dai ya tabbata sallar gawa addu'a ce to fasiki ko mutumin banza wanda ya mutu yana zunubi ya fi bukatuwa zuwa gare ta fiye da mutumin kirki daga kar a ce ba za a je sallar fasiki ba dan wani misali ya rataye kan shi ko ya je ya sha giya har yayi marisa mota ta kaɗe shi ya mutu ko to wannan ya fi kowa bukata adda fi kowa bukata a tare a mai sallah dan a samu Allah ya gafarta mai saboda addu'a ce kuma yayi laifi dan wanda yake hannun yan sanda shi ke bukatar beli ko ba wanda yake yawo kawai a gari ka ce mu je goyen sanda ne belin ka ko mun gane to dan haka a irin nan ma ita ce ka'idar shahidi ya riga ya tsira ya wuce ainihin wato wani bukata na addu'a manzo Allah cikin hadisi ingantacce yace jinin farko da zai diga ko jinin karke a wata riwaya da zai diga ko zai dige tare da dukkanin zunuban shi duk wanda aka kashe shi a shahada ta yaki na jihadin musulunci jinin shi zai diga tare da dukkan zunuban shi babu abinda zai rage akan shi sai haƙoƙin mutane to da haka baya bukatar wata addu'a ta Allah ya ji kanshi a mai sallah sai aka ce a bashi a yadda yake a bashi da halin shi kyakkyawa ya gamu da Allah haka kar a wanke jinin kar a cire kayan da ke jikin shi dan ya tashi a wurin Allah da wannan sura yub'athuna ala ma matu alaihi to haka shi kuma wannan sai malamai suka yi kiyasin fitar da hikimar da ta hana annabi alaihi salatu wasalam ya madan shi sallah suka ce saboda yaron kasancewa shi da agun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ba shi da bukata zuwa ga addu'a sai dai kuma an samu wasu 'ya'yan manzo Allah da suka mutu kuma ya musu addu'a ya musu sallah kamar Ruqayya da Zainab matayen Sayyidina Usman ɗan Affan Allah ya kara mushi yadda sai ya ce wa qalat taifatan ukhra na'am E wanda aka ce su guda su ne manyan gari limamai mutanen kirki shi ma fatawa ce ah, albani ya faɗa a cikin akamu janais wa min qablihi ibnu taymiya a cikin majmu'ul fatawa cewa za a lissafa menene zai zama maslaha ana ganin idan mutanen kirki suka janye jiki sauran 'yan iska 'yan uwan shi za su ji tsoro su tuba sai kai kaga wani da ya mutu fa wallahi duk sazan garin ba su sallar shi ba gar mutu ba in ana fata haka daga gare su za a yi wannan sai ibn tamiya yace sai ka ki zuwa sallah amma sai ka mai addu'a kaga ka ci riba abu biyu baka je gun sallah ba amma kuma ka mishi abin da yake bukata na addu'a rashin zuwa sallar ya zama wa'azi ga ire-iren shi yin addu'a kuma ya zama asalin abin da yake bukata ya same shi daga gare ka amma na iya tuna sanda mala albani kanta da wannan littafin na kamun janais ko wani karatu sai ya ce to amma kuma a irin wannan zamanin sai an yi takalanta don akwai yan iska ne yanzu waɗanda kai ustazu sallama da kake musu ma dama takura musu kake dama suna ganin in kana ganin su kana musu magana kana rage musu gudun iskanci ne to in ka ce yanzu ba ruwanka da su ce a hutaroro sun samu abin da sun samu free chance to a irin wannan ba za a guje su ba za a guje su ba za a je gun jana'iza a yi sallar kuma sai a yi amfani da wannan dama a musu wa'azi cewa to yanzu kai wani e eh, ka ga abin da wani na yake me ka shirya wannan abu haka hasan albasari yake yi Farazak wani mawaƙi ne ta ƙadari, idan an yi mutuwa sai hasan albasari ya jashi ya kai shi gun jana'iza kuma da haka ya tuba sai ana cikin rufe gawa sai ya ce mashi wannan gidan me ka tanadar mashi sai ce na tanaji la illallahu fiye da shekara saba'in da suka wuce sai ce mashi ai la ilaha illallah turke ne ina madaurinta ina abin da za su daure la ilaha ba ta faɗi ba ne sai fara waƙa a akhafu wara alqabri in lam yu'afini ashaddu min alqabri iltihaban wa adyaqa idza ja'ani yawm alqiyamati za'irun anifun wa sawwaqun yasuqu alfaras daqa yuqadu ila naril jahimi musarbala sarabilu qatranin libasan muharraka yana ta doguwar waka yana kuka yana nadama cewa ya shiga uku ya lalace in ya mutu a haka yana tsoron ba kabari yake tsoro ba abin da ke bayan kabari ranar kiyama mala'ikan gidan wuta ya zo mishi da wandan wuta a sanya mishi a kai shi wuta ya ce abin da yake jin tsoro kenan sanadiyar da ya tuba ya rage abubuwan da yake kenan su kaga kenan malami da mutanen kwarai da mutane nagari za su kula ne su ga menene maslahar da za ta kawo musu gyara a cikin al'ummarsu da aka dole usale zama suna da hangen nesa kafin ya zama kana da wato sur'atul badiha saurin risko abu da tunano ya yi kamata mu'amalance shi da an ce wane ya mutu wanan nan mutumin banza ne to yanzu da wane irin yanayi za mu wannan yanayi mu da ake ganin mutanen kirki su wane ustazai su wane limamai shin agan sun je sun yi gaba gaba saboda tunanin maslahar za su yi mashaɗanun da suka iya wannan iskancin wa'azi a wajen alal misali yanzu irin shekarun baya ko dake ke har yanzu ma sai ka ji ce ga wasu 'yan tauri 'yan tudun wada da 'yan gelle su ko 'yan kofar doka da 'yan sabon layi suna faɗa a nan garin zariya ɗin nan har sai a je sai a kashe wani to irin wannan yanzu irin wannan mutuwa mutuwa ce mai ban tsoro abin Allah wadai to ya usalan an gwada su me ya kamata su yi idan suka ga yanayin ya fi kamata su shiga cikin jana'iza dan karke ma za ga yan taurin sun riga sun gudu a lokacin sai ku dauki makara ku je ku dauko gawa ku zo ku mata wanka ku mata sallah in aka je gun sallah duk wanda ku gani da irin askin wannan dan iskan sai ku mishi wazi to da kaga abin da ya faru da wani kaga yadda ya rasa rayuwar shi ka ji tsoron Allah ka tuba to kaga wannan yanayin za a iya daukan wannan yanayi in kuma aka ga ba wannan yanayin ne zai amfani ba ai suna nan ma suna ihu wallahi sai sun dauki fansa kaza kaza kaza kaza kaza ba na dama tare da su sai a kyale su ba su ma san ya ake wa gawa ba ba su san ma me next line of action da ya kamata a dauka ba idan an yi mutuwa ko irin wannan dan eh, na cikin sotin eh, ma'ida na dan gidan annabi eh, adam ko sai sun nemi bayani fa arsalallahu fa ba'athallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyurihu kayfa yuwari sau'ata akhihi bai san ma yake gawa ba ya kisa to kaga wannan sai a kyale su sai zama zai zama musu abin nadama cewa lalle aikin da suke ba mai kyau bane to daga baya kuma sai a ja su a jika a musu wazi a takaice dai abin da ake cewa shine waɗannan fatawoyi ne za a kalle su ne gwargwadon yanayi dan ita fatawa tana aiki ne kawai kowace akan yanayi da ya dace da ita amma aslan duk musulmi za a mai sallah karanta akamun zinaiz albani ya jero dukkanin mutanen da ake wa sallah da waɗanda ba a yi wa zaka ji ya ce da wanda ya kashe kanshi da wanda aka ma haddi da wanda kaza da fasiki da wanda ake bi bashi ya ce duk ana musu sallah sai kawo wannan magana da muke dinna yanzu a nan cewa to amma gashi gashi kaza kaza kaza duk ya ambace su wajen kallon mutane guda bakwai waɗanda mu a al'adance za ga dai wannan mutuwa za mu ce ne eh, rabu da su kawai mun bi so mu tare a mutum mutumin da na kirki ne tsakani da Allah wannan shi ɗabi'a mutane ko yau ka ji cewa yana da wani haƙƙi akan ka je kai sallaci gawon shi karaka shi ai mutumin kirki ne amma mutumin banza to mutane suna kyamata suna baya baya da zuwa wurin sallah to a takaice yanzu wannan wa'azi ne kenan ga wanda ya san ana lissafa shi a mutumin banza sai ya ji tsoron Allah daina yakin banza kawai dan karka mutu a zo ma ana ta shawara za a ma sallah ko ba za a yi ma ba suwa za a bari su ma sallah shin mutanen kirki za su zo su maka sallah ko ko za a bar mutanen banza su ma sannan da na ambaci aski jama'a mun fara a baya cewa idan mutum ya mutu ba a cire komai a jikin shi akwai wani da ya mutu irin haka yayi wasiya wai bayan ya mutu ya aske mai gashi suka mun tambaya na cewa ah, wannan wasiya ja'ira ce ba za a cika ta ba nace idan kun aske gashi na za ku zuba shi shi ma gashin wani bangare ne na gawa za ku mai kabari ne daban wai kai ya ji lahira da gashi a haka ce me sai na kawo musu hadisin wancan na cikin muslim wanda manzo Allah ya bada labarin mutumin nan da yayi laifi laifi ya mai yawa yace mai ayan shi dan ya mutu aje a kona gawa a dandaka tokar sai an je bakin teku a kalle inda iska take sai a shekar wai yana so ya ba Allah wayo kai ya zama cikin adadil mabu'usin ana gama shekarwa sai Allah ya ce mala'iku a tattaro ta gaba daya a sake molding din mutum a kera shi kama ba da anakum ta'udun kenan ko sai Allah ya tambaye shi ce kai me yasa kai haka sai ce wallahi tsaba tsoron azaba ne sai Allah ce to je kana gafarta ma ba sunna bane ba kace aje amma haka ba <laughs> shar'u man qabla na ne wannan ko eh so nace musu kun ga kenan koda kun aske mishi gashin ba zai mai amfani ba indai Allah bai yi nufin lallabe shi da rahama ba da haka abin da za ku roƙa ko ku roƙa mishi Allah ya gafarta mishi shine abin da zai mishi amfani amma wannan askin da sunan dabara to ba zai mai amfani ba gashi ma da yake bada labari yanzu idan wai an aski sai kuma a sa a cikin makara a cikin likafanin da farce to kaga duk kuskure ne wannan ba a aske komai ba a aske komai haka za a bar shi in dai mace ce aka je garin taja gashi gashin ya zube to shine sai a saka a ciki kamar yadda mutumin da ya hatsari wata gaba ta balle garin wanka ko ta riga ta balle a irin gasti accident haka misali a ce wani gaba jikin shi ya fita to shi ma sai a cusa a ciki kai ko da kwanya ce tana zuba haka za a tare a zuba a ciki dan duka bangare ne na jikin shi Allah ya tsare na'am za a tsefe a taje sai kuma a tufke shi guda uku a yi mata ƙaho guda uku eh hannu ko wata gaba ta cire shi ma za a wanke shi da ake wanke gawa wannan wanki uku za a yi mishi shi ma sai a mai da shi a kwanta da shi daidai wurin in zai kwanta in ba zai kwanta ba kuma a sa shi inda ya sawaka na'am eh na'am eh a'a ai na ce shahidin yaki shahidi wanda aka shi a gurin jihadi shine yake da wannan falala amma sauran shahidai waɗanda ba irin wannan ba kamar wanda ya faɗa ruwa ko wanda ya kone ko wanda ya mutu a annoba duk wannan ana musu wanka haka wanda ya mutu a aikin haji kuma haka macen ta mutu wajen naƙuda ko haihuwa duka waɗannan shahidai ne da umumin lafuzan da aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karanta kamar janais amma duk ana musu wanka amma shahidi number 1 general a cikin shahidai shine shahidin da aka kashe a wurin jihadi eh duka sauran shahidai ne na hukunci amma shi shahidi ne na asali wallahu a'lam kuma ne ya ci gaba da cewa a wa qala ta'ifatun ukhra wasu kuma suka ce innahu mata yawma kasafati shamsu ai shi sayyidina ibrahim dan gidan manzon Allah sallallahu ya rasu ne ran da aka yi kusufi fashtaghala bi salatil kusufi an salati alai to sallar kusufin sai ta dauke hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga yin sallah a gagawar da haka kamar wato ba shi da lokaci ne sai kawai ya haƙura tunda ba dole bane ana abin da ya shafi duka al'umma yanzu da kuma ne shafi gidan shi kadai sai bibita na al'umma akan na gidan shi wannan duk kokarin samo wa abun mafita ne na malamai wa qalat fa'ifa la ta'aru da baina hadhihi al-athar wasu malamai suka ce babu karo tsakanin waɗannan hadisan tsakanin ingantattun da masu rauni in ji wasu malaman fa innahu amrun bis salati alai fa innahu amara bis salati alai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai yayi umarni yace a je a mai sallah faqila salli alaihi shine wasu suka ba da labari suka ce an mai sallah ma'ana ya ce ma wasu ne su je shi sallah shi kuma ba ba tare da ya yayi da kanshi ba walam yubashirha bi nafsihi amma shi bai yi da kanshi ba lishtighalihi bi salatil kusuf saboda ya shagaltu da sallar kusufi wannan zai yiwu ne a fassara hadisan da haka inda waɗancan sun inganta wakila lam yusalli alaihi wasu kuma suka ce bai mai sallah bane wa qalat firqatun wata ƙungiyar kuma ta ce riwayatul musbiti aula riwayan wanda suka ce an yi sallah ta fi cancanta a karbe ta li'anna ma'ahu ziyartu ilm domin wanda ya tabbatar ya kawo ƙarin ilimi shi ma wannan inda ya inganta kenan wa idza taradan nafi wal isbatu quddima al-isbat idan aka samu karo tsakanin korewa da tabbatarwa za a gabatar da tabbatarwa wani ya ce ba a yi sallah ba wani kuma ya ce an yi to wanda ya ce an yi ya kawo abin da wanda ya ce ba a yi ba ne ya da a ce isnadin kowace ya inganta wannan ma wajihi ne da zai iya yiwuwa hanyar da za a haɗa su amma tun bai inganta ba abin da za a kwana kai shine asali sallah ga yaro din ba dole bane mustahabbi ce idan an ga dama a yi in ba a ga dama ba ko kuma babu hali ba sai an yi ba sai a yi abin da ya sawaka a rufe shi a je a ainihin wato sashi alkafani a je a rufe shi wallahu a'lam faslun mala yace ga wata ainihin gaba wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallama annahu la yusalli ala man qatala nafsihi wala ala man ghalla min al-ghanima na daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi dai manzon Allah baya yin sallah ga wanda ya kashe kanshi ba kuma yayin sallah ga wanda yayi satar ganima ta musulmai to kaga shine magana shi annabi alaihi salatu wassalam a matsayin shi na jagoran al'umma to ya kiya wanda ya kashe kanshi sallah amma sai ya ce ku ku je ku mishi to su din nan mutanen kirki ne ba kama manta ba wayan iskan gari ne haka ne ba sahabbai ne su ne suka mai sallah mun gane shi sa to daga nan ne aka dauka cewa to babu laifi babban liman ya janye jikin shi amma sauran mutane su mai sallah haka wanda yayi gululi wanda ya saci kuɗin al'umma shine mutumin da ya sata gwamnati shi ma gululi ne to kada liman ya mai sallah wane mutum amma yanzu kaga daga wani gari ma limamai za su shiga mota su tafi wani gari yi ma irin wannan mugayen sallah har sai ka ji wani ana ce mashi liman yana cewa wanda suka saci kudin gwamnati waya kyali su ka a ce musu komai waya kyali su to kaga wannan ya mafi aibi fiye da a ce a musu sallah ko ma'ana so yake a barsa da zunubi sai su shiga wuta bai so a tsarkake su a duniyar nan wannan haka muslim ya fitar da hadisi akan haka da alimamun nasa'i da sauran malamai duka sun fitar akan hukunce-hukunce da suka shafi waɗannan ainihin ƙa'idoji na mutumin da ya kashe kanshi da wanda ya sata ta ganima din hadisai ne daban-daban zaka samu wasu su a cikin bukhari a cikin kitabul janaiz da cikin littafin kitabul jihad na alimamul imam bukhari haka a cikin muslim kitabul janaiz da kuma littafin al'imamu abu dawuda a tsayalisi. haka imamu ahmad shi ma ya fitar da hadisi akan haka wa anhu fi salati ala al haddan an yi sabani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da hukuncin yi wa wanda aka kashe ta hanyar haddi sallah kazzani al-marjum kamar mutumin da ya zina kuma aka tsame da hukunci na mazinaci mai aure fasaha anhu annahu salla annahu sallallahu alaihi wasallama salla al-juhanniya allati radamaha ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi salla ga wata mata juhanniya din nan wacce ya ainihin jefe ta kissata nan a cikin sai muslim mutawwala ta zo da kanta ta ce ita ta yi zina wannan cikin da ke jikinta cikin shege manzo Allah ya ce ki sai kin haihu ta je ta haihu ta dawo Ya ce ki je sai kin yayi ta sake dawowa zan Allah ya ce ai yaron bai wadata da gare ki ba amma daga karki aka yi shawara a baiwa wani mutum daga cikin mutanen Madina ya rike yaron ita kuma aka je aka nade ta a cikin tufafinta aka yanke mata hukunci aka jefe ta da aka jefe ta sai manzo Allah ya sa aka shirya ta zai mata sallah da yazo zai mata sallah sai Umar kawai yazo sai ya tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala umaru tusalli alaiha ya rasulullah wa qad zanat ya manzo Allah yanzu nan karuwa zaka wa sallah bayan ta yi zina fa qala sai manzo Allah ya ce laqad tabat tawbatan law qusimat bayna 70 min ahli almadinati lawasi'atu wannan matar ta yi tubar da da za a raba tubar ga gidaje 70 na mutanen Madina da ta ishe su abinda za su tuba Allah ya karbi tubar su wa qad wajadat tawbatan afdala wa hal wajadta tawbatan afdala min an jarat bi nafsi halillahi ta'ala kana jin akwai tuba da ta kai falalar da ta bada kanta ai mata hukunci din na Allah babu tuba da ta kai mutum ya bada kanshi ce a mai hukunci dan Allah wannan hadisi muslim ya fitar da shi a cikin ainihin as din sa haka al-imamu Abu da al-imamu Nasa'i Tirmidhi ma ya fitar da shi dukkaninsu daga ainihin sahabi Imran dan Hussein Allah ya kara mushi yadda ina fata mun gane wannan to kaga manzon Allah ya mata sallah alayhi salatu wassalam kenan wanda ya zina aka mai haddi ya tsarkaka insha Allah to babu laifi wannan babban limami na iya mai sallah amma wanda ba a mai haddi ba fa wanda a matsayin mazinaci aka san shi kuma ba a mishi haddi ba to za a iya mai da shi cikin wancan lissafin na waɗancan masu laifin da haka babban limami sai kiyayi wannan ainihin gawar amma sauran mutane suna iya mata sallah babu laifi akan haka wallahu ta'ala ala wa zakar al-bukhari fi sahihihi qissata ma'id ibn malik wa qala a cikin littafin bukhari al-imam al-bukhari ya ambaci kissan ma'iz dan malik kuma yace wa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairan wa salla alaihi manzon Allah ya faɗi alkhairi game da ma'iz dan malik ko manzon Allah yayi mishi sallah wa qad ikhtalifa ala zuhri fi dhikri salati alayhi amma an yi saɓani daga makarantar zuhuri a isnadin wannan hadisi dangane da tabbatar da yima ma'idu sallah ko ba a mai ba fa asbataha mahmud ibn ghailana sai mahmud dan ghailan ya tabbatar da cewa annabi yayi sallah ana abdurrazzaq anhu daga abdurrazzaq as-sanani daga ainihin zuhuri wa khalafahu thamaniyatun min ashabi abdurrazzaq mutum takwas daga cikin yan makaranta Abdulrazak su kuma suka saba Mahmudu ɗan Gailan falam yazkuruha sai ba su ambaci sallar ba to ga ziyada ce ta sika a nan. wadda asali ba ta saba musu ba ta zo da ƙari ta haka za a yi saurin tukuɗe ta ba jama'a wahum ga waɗanda ba su ambata ɗin ba su ne ishaqu rawiya muhammad yahaya az wal hasan ibn ali wa muhammad ibn al-mutawakkil wa humayd ibn zanjawiya wa ahmad ibn mansur ar-ramadi waɗannan dukan su fiqat ne daga makaranta al'imamu imam abdurrazzaq ko abdurrazzaq sanani suka faɗi hadisin su a ciki ba su ce annabi ya mai sallah ba shi kuma mahmud ɗan gailan shi ma amintacce ya zo da wannan ƙarin. to da mun ziyartar fiqa ba ana itilakin karɓa ne ko tunkuɗewa ba akwai ƙa'idoji idan tana da wajihi ɗayan biyu ana karɓa in ko ba ta da wajihi ko yaya aka buga sai ta saba ba za a karɓa ba ya zama wajihin shine ta zo da tafsirin abin da ba su fassara ba ne ko ta zo da ƙarin bayanin abin da su ba su musa ba kamar anan ba su ce ba a yi mai sallah ba da haka ba musu suka yi akan abin da yake kawo ba ba su faɗa ba ne kawai shi kuma sai ya faɗi cewa annabi ya mai sallah da haka za a karɓa jama'a musamman tunda abin da ya zo da shi shine irin abin da ya faru a kissar juhainiya din nan ta tuba an mata haddi annabi alaihi salatu wasallam ya mata sallah haka shi ma wannan ya tuba an masa haddi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai sallah dan shi ma haka yazo ya ce yayi zina hamun da Allah ya ce a shinshi na bakin shi ko ya sha giya ne yace hankali na daya manzo Allah ya ce ina waɗanda suka san shi ko yana da tabin hankali aka ce ai lafiyar shi lau sai da ya faɗa haka har so hudu sannan manzo Allah ya ce aje a jefe shi da aka je aka fara jefe shi ya ji zafin jifa sai ruga zai gudu sabai suka yi atara atara a wajen harra suka karasa shi suka suka faɗa manzo Allah ya ce da kun sani ku kyale shi sai ya zo ya kare ta kan dama ba wanda ya gani shine manzo Allah yake hudu yana cewa mutum ya je ya tuba ga Allah ga zunubin da ya ba sai ya bayyana mana ba yace kuma kar mu sake jin labarin wani da zamu bar shi tsakankanin matanmu da ƴaƴanmu yana irin wannan abu irin wannan hadisan da wannan kisoshin sune za ga waɗannan batattun ƴan shi'a sai su ce ai ga sahabi ma yayi kaza of course ga sahabi yayi kaza zunubi ne babu shakka akan wannan kuma an mishi haddi amma duk irin wannan sahabban ba su da riwaya dan dama ana kyamar wani ne da yi wani abu na fasikanci ana maganar riwaya amma dan yi fasikanci baka yi hukunta cewa Allah bai mishi gafara ba musamman bayan mishi haddi ana maganar riwaya ne ma bai da riwaya juhainiya ba ta da riwaya duka ire-iren ba su da riwaya ta hadisi ta karantar da wani ilimi da aka ana nan dai fil jumla sahabbai mutanen kirki ne amma ba ma'asumai bane ku yan shi'a ku ne a irin naku tasgaro daga katobara kuke cewa shugabannin addini irin naku na ƙarya ma'asumai ne tun kuna tsaye da ismar akan waɗancan ahlul baiti da kuka nannaɗa su a mukamai ta kawo kuna sanya wa isma ga kullu man habba wa dabba har wannan takadar na nan zariya Ibrahim Yakubu ba zagin nan da aka kama aka rufe din nan Allah ya sa ci gaba da rufe shi to har shi ɗan shi'a sun kai wasu na cewa ma'asumi a cikin waƙarsu dai wannan shashancin da yake duk irin wannan tasgaran da yake wai masumi to a irin addinin yan shi'a kenan amma addinin musulmai annabawa ke da ismar da Allah ya assame su da ita mu ji wannan su ma Allah ne ya katange su amma in ba ka ba dan adam bai da wannan ismar sai dai yana tafiya ya dawo tsakankanin wato nagarta da rudin shedan tsakanin imani da gargada kaza da kaza ana gaba ana baya har Allah ya taimake shi ya tsira ko kuma idan Allah ya rubuta mashi bata ya samu kashi a cikin bata Allah ya tsare mu dan haka sahabbai mutanen kirki ne amma wannan bai hana wani a cikin su wani abin da ba daidai ba shi yasa ma ai suna raye aka saukar da ayoyi din akan haramta wannan abubuwa akan haramta zina shan giya sata ƙarya cin amana saboda kenan suna iya faruwa a cikin su da ba su iya faruwa a cikin su ba da ba bukatar saukar da ayoyin a cikin su kuma gano da ke jama'a kuma mutane din da kagansu a kowane zamani suna da ainihin na kwarai ɗinsu suna da matsakaita suna da na kasa ƙasa da makamantansu sannan sabai fil jumla wani jil ne wanda Allah maɗauki sarki ya musu wato wani katanga ta musamman da kasancewar manzon Allah ya rayu a cikinsu sallallahu alaihi wasallam da haka manzon Allah ya ce ya ce ni ne kariya sabaina ni ne kariya ga sabaina to wannan kariyar ta kasance ya kasance gare su sai ya zama Allah ya katange su daga barna mafi yawan barna fiye da kashi 99 da digo tara na barna dan wannan abin da aka samu na wani daya ko biyu yayi bai zama abin da za a aibata sama da mutum dubu sabai sun fi mutum dubu ɗari in za a lissafa su ne karanta isaba ta ibnu hajar a cikin muqaddima da ya ambata duk da yake mafi yawan su babu tarihin su akwai tarihin kamar mutum dubu talatin ne kuma kamanci haka to waɗannan mutanen don wani mutum ƙwaya ɗaya ko ƙwaya kai ko ƙwaya ɗari ne ma suka yi laifi dole za a lissafa cewa mutanen kirki ne saboda alhukumar aglab amma saboda ku azzalimai ne a cikin hukuncin ku ya ku yan shi'a shi ta kuke faɗa wannan magana to kamar yadda aka sha faɗa dai ana maimaitawa abin da ya shafi sahabbai da ake cewa ku shiru ba wai don za su cutu ne ba don ku ne za ku kwana ciki ku ne za ku kwana ciki su duk da za su yi wannan abin da kuke cewa sun yi din da ake mishi mummunar fasara Allah da ya halicce su ya san za su yi duk da haka kuma Allah ya ce ya gafarta musu ya ce ya karɓe su ya yarda da su ya ba su aljanna kuma yanzu sun shuɗe ba su duniya ta haka yanzu in ka ce ƙarya ne ba yardaddu ba ne ba 'yan aljanna ba ne ba mutanen kirki ba ne to yanzu kana ja ne da rayayyen sarkin da ya ba su wannan falala ba da su kake ja ba dan dai su ba su ma san kana wannan haukar da kake ba duk wani wanda yake hauka a kansu ba su ma sani ba su da labari kai ne kawai kake haukaka da ka kuma kai za ku kwana ciki Allah ya tsare mana imanin kuma da ya ci gaba da cewa a qala al bayhaqi al-imam al bayhaqi a cikin littafin ma'rifatu sunan wal athar anan ne wannan magana yace wa qawlu mahmud ibn ghailana innahu salla alaihi khata'un maganan mahmud dan ghailan cewa an yi mishi sallah kuskure ne da ijma'i ashabi Abdurrazzaq ala khilafi saboda ɗaliban Abdurrazzaq sana'ani din can ga sanan da yawa sun haɗu akan saba mushi thumma ijma'u ashabi zuhuri ala khilafi sannan ɗaliban zuhuri ma su Yunusa da su Ibn Juraydin su ma sun saba ma ainihin wannan riwaya wa qad ikhtulifa fi qissati Ma'iz ibn Malik fa qala Abu Sa'id al-Khudri mastaqarra lahu mastaghfara lahu wa la sabbahu abu sa'id al da da zo a tashi riwaya sai ya ce manzon Allah sallallahu bai ce Allah ya ji kan ma'izu ba kuma bai zage shi ba wa qala buraidatu ibn al-hasibi innahu qala manzon Allah ya ce ne istaghfiru li ma'id ibn malik ku roki Allah ya gafarta wa ma'id dan malik fa qalu sai suka ce ghafarallahu li ma'id ibn malik Allah ya gafarta wa ma'id dan malik zakarahuma muslimun waɗannan riwayoyin guda biyu dukan muslim ne ya ambace su wa qala jabirun fa salla alaihi jabiru yace sai kuma annabi ya mai salla zakarahul bukhari shi bukhari shi kuma shi kawo riwaya cewa jabiru ya ce annabi ya mai salla wa huwa hadithu abdurrazzaq al-mu'allal shine wancan hadisin na abdurrazzaq da ake kokarin kawo mai illa saboda ainihin wato mahmud dan gailana ya kadaita da shi sai dai jama'a kamar yadda muka sha fada a wannan majalisin cewa kuskurantar da fiƙa bi mujarradil mukhalafa ba daidai bane su malaman hadisin su suka faɗi wannan ina fata mun gane wannan musamman saboda akwai wajihin da za a fassara gayatul amri a ce fasalla alaihi ma'anar shi fada alahu shine mafi saukin fasara da za a mushi ina fata mun gane wannan a ce ya mushi addu'a ko da bai mai sallah ba amma a zahiri ya mai sallah musamman tunda muna da wata kissa da take goyen bayan irin wannan fassara ita ce waccan kissa ta waccan matar wallahu ta'ala alam wa qala abu bakr al-aslami lam yusalli alayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallama wa lam yanha as salati alayhi ce manzon Allah bai mai sallah ba kuma bai hana a mai sallah ba zakarahu abu dauda wannan ita ce riwayar abu dawuda da wani isnadi mai ban mamaki dan cewa yi an abi bishirin sai ya ce na nafarun min ahalil basara daga abu bishirin wasu jama'a tarin jama'a daga cikin malaman basara suka ba shi hadisan ko malamai suka inganta suka ce ba jahala ba ce wannan yana daga cikin isnadoji masu ban mamaki a cikin ilmin riwaya cewa ashe jahala tana iya ciratuwa in aka samu cincirin da mutane ko da ba ambace su ba Ibrahim amin Ibrahim na iya cirewa idan amintacce ya ce mutanen gari kaza sun bani labari ko wasu jama'a gari kaza yana da bambanci da in ya ce wani mutum kawai idan shi amintacce ne su kuma tarin mutane ne sai wasu malaman suka ce za a karba suka kafa hujja da kabiyar ganin wata cewa ya an ce jama'atun mustafida aka samu mutane da yawa ba dole sai an lissafa sunayensu da garuruwansu da danginsu da halayensu ba suka ce da aka gun riwaya ma idan wani amintacce ya ce tarin mutane da yawa ne suka gaya mu ko da bai faɗe su ba za a karba da haka suka karba wannan riwaya wallahu alam haka malaman hadisi suka ce alherin Allah ya kai gare su qultu wa hadithul ghamidiyya lam yukhtalaf fihi annahu salla alaiha sai malam ibnu qayyim yace to ala ayi halin dai hadisin waccan mata juhainiya ne ita ce din ita babu sabani akan cewa an yi mata sallah kamar yadda muka ji daga hadisin muslim wa hadisu ma'id imma an yuqala shi ko hadisin ma'id ko dai a ce la ta'aruda bainal alfadhi babu karo tsakanin lafazin shi fa inna salata fihi hiya du'a'uhu lahu bi an yaghfira Allah lahu domin sallar da aka ce yayi mishi ma'anarta shine ya mishi addu'a Allah ya gafarta mishi wa tarku salati fihi cewa da aka yi bai sallah ba hiya tarkuhu salata ala janazatihi shine ya kima gawar sallah ta adiban dalladatawa wa tahziran da kuma tsoratarwa wa imma an yuqala ko kuma a ce idza ta'aradat alfazuhu udila anhu ila hadisil ghamidiyya ko a ce idan lafazzan hadisin sun yi karo da juna to aje su a gefe ai hujja da wancan da bai da karo kaga ginin zai tabbatar dai da cewa ana yi magawar mutumin da aka ma haddi na shari'a sallah faslun mala yace ga wata gaba wa kana idza salla ala mayyitin tabi'ahu ila al-maqabir mashiyan amamahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi gawa sallah yana binta har makabarta ya tafi da ƙafa wannan shine sunna shine asali in ba irin makabartu yanzu da suke da nisa saboda girman garuruwa ba to ya fi dacewa a tafi a kafa kuma kowa ya yi ƙoƙari ya dinga raka gawa jama'a kar mu dinga asaran manyan lada kaga manzo Allah shine shugaban kowa shine limamin kowa limaman yanzu ba sa yin irin yadda yake idan aka yi sallah yanzu sai ko wani limami kawai yana huci kamar katan sa ba zai tafi makabarta ba yana da tsaya kawai a gefe ya kafa dandalin karɓar gaisuwa ko cinye abincin marayu kaga ya ki zuwa yin sunna ya kafa bid'a da haka ya ku limamai ya ku shugabanni da manyan gari ku dinga zuwa ana rufe gawa da ku wa hadhihi kanat sunnatu khulafa'ir rashidin min ba'di wannan kuma ita ce sunna halifofin shi shiryayyu a bayan shi wasanna liman tabi'aha in kana rakiban an yakuna waraha wanda ke bin gawa idan yana kan abun hawa ne to babu laifi sai ya dinga binta a baya shi kar ya shiga gabanta wa in kana mashiyan an yakuna qariban minha idan yana tafiya ne a kafa ya zama yana kusa da gawar dan rakiya a cikin abin nan ma'anar rakiya shine ka zama kana kusa da mutumin da kake rakawa amma ba ana tafiya da gawa kai kuma kana wajen kilomita ɗaya baya kaga ba tafiyar ku ba kenan in ma khalfaha ko dai ka zama kai na ƙasa a baya au amamaha ko a gaban gawan au an yaminaha ko a damanta au an shimaliha ko a hagu duk inda ka tsaya akwai si'a a ciki wa kana amuru bil isra'i biha annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni da a gaggauta kai gawa hatta in kanu la yarmuluna biha ramlan ramalan har ma za ka ce kama ana sassarfa kama za a taka da gudu wa amma dabibun nasil yauma khutwatan khutwatan amma wannan slow motion tafiya da ake irin tafiyar hawainiya da ake yi a yanzu tun a zamanin su kenan khutwatan khutwatan ana takawa slow march irin na corona ko fa bid'atun makruhatun mukhalifatun lis sunnah bid'a ce a bar kyama ta saba wa sunna irin jana'izar kirista da yanzu musulmai suke da irin jana'izar da yan shi'a suke a taho da gawa ana tafiya ana daga kafa ana rawa tukunna sannan a ƙara takawa a ƙara daga wata a rawa da ita a taka tafiyan minti uku sai a minti sha biyar kuma ana ana kiɗa wannan ba addinin musulunci bane ba daidai bane za a tafi da gawa ne tafiya ta ɗabi'a cikin sauri in ma a mota ne haka za a taka mota takawa ta ɗabi'a ba gudun fanfalaki ba wanda za a je a hatsari ba kuma tafiya wanda za a ce ba gudu ake ba wa mutazamminuhu at-tashabbuhi bi ahli kitabi wal yahud kuma wannan abin da ke cikin shi kamantakekke ne da yahudawa kirista da nasara su ne suke yin wannan jana'iza wa kana ta yarfa'u sauta ala man yaf'alu dhalika sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar idan yazo ya ganka ana jana'iza kana irin wannan tafiya yana kan abu hawan shi sai ya daga bulala kamar zai buga maka ya ce. ƙara sauri wa yaqulu laqad ra'aytuna wa nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama narmulu ramalan ina iya tuna mu da manzon Allah muna tafiya ne da sauri da sauri haka Abu Dawuda ya fitar da wannan riwaya da al nasai da Tsayalisi da Ahmad da al ainihin wato Tahawi a cikin sharhu Ma'anil Asar malan ainihin Zahabi ya inganta wannan riwaya da al'imamu imam an haka ainihin wato malam Muhammad nasiru Al-Albani da haka hadisi ne ingantacci wa qala Mas'udin Mas'ud radiyallahu anhu sa'alna nabiyyana sallallahu alaihi wasallama anil mashi ma'al janazati mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da hukuncin ainihin wato yadda ya kamata a tafi tare da gawa faƙala sai manzan Allah ya ce ma dunal a ayi tafiyar ƙasa da ainihin wato gudu ya zama ba gudu ba sassarfa ɗin kenan sai dai wannan riwaya ya ce malal albani ya tabbatar da rauninta a cikin littafin da'ifu abi dauda a lamba ta ɗari da da casa'in takwas. riwaya ce wadda ainihin bata inganta ba saboda a cikin isnadinta akwai wani mutum mai suna Yahya ibn Abdullahi Taimi da kuma Abu Majid shine aiz ibn Nadla shi Abu maiz din majhuli ne ba a san waye shi ba shi kuma wancan Yahya dan Abdullahi At-Tamimi shi kuma malamai suka ce layyunul hadith haka ibn Hajarin ya faɗi maganganu akan sa a cikin littafin Taqribut Tahdhib wallahu ta'ala a'lam wa kana yamshi idza tabi'al janazata wa yaqulu Manzan Allah tsare Salama ya kasance yana tafiya idan an zo da gawa kuma yakan ce lam a kulle arkaba wal mala'ikatu yamshuna ni ba na so na hau wani abin hawa alhalin mala'iku suna tafi ne a ƙasa fa sarrafa an ha fa ma masha wa ma raki ba amma idan aka gama abin nan wato sallah aka dawo daga makabarta a wajen dawowa wani lokaci sai ya hau abin hawa wani lokaci kuma ya tafi a kafa dan yanzu kuma kowa zai tafi inda ya fito ne ba tafiya ce ta jima'iyyan ba wa kana idza tabi'aha lam yajlis hatta tuda annabi alaihi salatu wassalam ya kasance idan ya raka gawa baya zama har sai an ajiye ta a cikin kabari sai dai wannan mansuhi ne jama'a ina fata mun gane wannan farko idan aka kawo gawa babu wanda zai zauna sai an saka ta a makwancinta don girmamawa ga gawar za a ci gaba da tsayuwa har sai ta shiga cikin makwancinta cikin hufra ɗin cikin ramin kabar sannan kana iya samun wuri ka zauna kuka tsuguna amma daga baya wannan hukuncin ya canza a karanta littafin ahkamul janaiz wa bid'uha mal albani ya tantance bayani game da haka wa qala manzo Allah yace idza tabitumul janaza fala tajlisu hatta tuda idan kun bugawa to kar ku zauna har sai an saka ta a kabari al al-Bukhari ya da wannan riwaya a cikin Sahih al-Bukhari ainihin wato daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri haka Abu dawuda shi ma ya fitar da ita sai malam yace qala shekul islam ibn taymiyyah rahimahullah amma malamin mu islam ahmad ibn abdul al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah harrani Allah ya gafata mashi yana cewa Walmuradu muradu wad'uha bil ardi abinda ake nufi ajiyeta a ƙasa ba ajiye ta a cikin kabarin ba qultu ni ko malam ibnu qayyim al jawziya sai na ce qala abu dawuda abu dawuda ya ce rawa hadha al haditha as-sauri an suhail an abihi an abi huraira qala a cikin wannan riwaya daga suhailu daga baban shi daga abu huraira yace a cikin riwayan hatta tuba bil ardi har a sanya ta akan ƙasa wa rawahu abu muawiya an suhailin qala a riwaya abu muawiya kuma yace hatta tuba fil lahad har sai an sanya ta a cikin ramin lahad qala wa sufyanu ahfadu min abi muawiya sufyanu yafi karfin hadda fiye da abu muawiya وقد روى أبو داود والترمذي عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى دورة في اللهدي sannan kuma an samu ha ila Abu Dawuda da Tirmidhi sun ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hannun sahabi Ubadah dan Samit cewa manzon Allah ya kasance idan aka zo da gawa baya zama har sai an sa ta a cikin kabari inda yake wannan riwaya bata tabbata ba gashi yace lakin fi isnadihi bishr ibn rafi' akwai bishr dan rafi' qala tirmidhi laysa bil qawi fil hadith tirmidhi yace wannan mutumi ba mai karfi bane a cikin hadisi wa qala al bukhari la yutaba'u ala hadisi ba a raka shi akan hadisan shi ma'ana abun watsi ne kenan wa qala ahmadu da'ifun ahmad yace da'ifi ne wa qala ibn ma'in haddasa bi manakira ya kawo hadisai abin kyama wa qala an-nasa'i laysa bil qawi nasa'i yace ba shi da karfin riwaya wa qala ibn hibbana yarwi ashiya'a mawdu'a ka annahu al-muta'ammidu laha yana ruwaito hadisan ƙarya kamar da gangan kuma yake kaga wannan gaba ɗaya malamai sun gama yi mishi bindiga sun mishi rubdugu wannan gaba ɗaya ba yi da wani sauran alheri a ruwaya ko abin da yake so ya ce jama'a shine fassarar da za a wa hadisin hatta tuba'a bil ardi shin a aje gawar yadda ake aje gawa a gefen kabari yadda daga nan za a zira ta zuwa cikin kabarin ko ko har sai an aje ta a cikin kabarin shine kawo cewa riwaya biyu ce akwai riwaya sufyanu wanda kuma ya fi abu muawiya kyakkyawar hadda da haka a zahiri yana karkata zuwa gari riwayar muawiya abu ah, sufiyana ne da yake cewa riwaya sufiyana da yake cewa har a sanya ta a cikin kabari to wannan riwaya kuma haka ne ko a sanya ta a cikin ainihin wa sufiyanu ya fi mu'awiya ko shine mai riwayan har a sanya ta a cikin a ƙasa shi sufiyanu shi ko mu'awiya har a sanya ta abu mu'awiya har a sanya ta a cikin kabari yana karkata zuwa ga riwayan ainihin sufiyanu cewa har aje ta a ƙasa wadda ibnu taymiya ya fassara hadisin da ma'anarta ala ayi halin dai hadisin an daina aiki da shi saboda daga bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya canza hukuncin kamar da ya tabbata a cikin riwayoyi ingantattu a karanta littafin ahkamul janaiz kamar yadda na faɗa dan haka jama'a babu laifi da zaran an kai gawa sawa'un an aje ta ko ba aje ba tana cikin mota ko tana kan wani abun hawa babu laifin kana da bukatar zama zaka yi neman wani wuri ka zauna ko ka tsuguna ko akan bulo amma ba a zama akan kabari mu kiyaye wannan jama'a a daga cikin kurakuran da mutane suke sai mutane su barbaza a cikin makabarta sai su samu kaburbara sai su zauna wannan kuskure ne ya saba wa addinin Allah mu kiyaye wannan jama'a sai ka dawo ta bangaren da babu kaburbara sai ka zauna ba wai abu ne da yake na wasa ba don wani za ga mishi magana sai mai da abin wasa ko raha ce malam nan kabari sai ce ai kowa ma gawa ce ba daidai bane wannan shari'a ta hana akwai abubuwa da dama da mutane suke a makabartu ba daidai bane sai sun kiyaye su ratsa kaburbura da takalma da ainihin zama akan kabari din da kuma abubuwa dai ga sunan munana iri daban-daban zaka tarar mutane suna yi idan an je makabartu arifu wa tunkir wannan abubuwa ba daidai bane ya kamata ƴan uwa su ainihin wato nisance su jama'a mu dinga tuna cewa waɗannan gidaje makwantan mumine ne suna da daraja suna da alfarma kuma suna da haƙƙi akan ka mutunta su sannan kuma kai ma za ka je tana ka kwanta a wajen sannan kuma shari'a ta ba da ƙa'idojin yadda ya kamata a mu'amalance su bai kamata ka wa abubuwan da shari'a ta karantar dangane da mu'amalantar ainihin kaburbura din ba wallahu ta'ala alam sai malam ya ce fasdun ga wata gaba ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته الصلاة على كل ميت غائب baya daga cikin shirye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wani mutum da ya mutu a wani gari can daban sai an mishi salatul ghaib salatul ghaib shine mutum ya mutu a mishi jana'iza a garin da ya mutu ko ba a mishi ba wallahu alam sai ku zo ku kuma wani gari daban kun ji labarin rasuwar shi sai ku ga kuna da bukatar kuma ku mai sallah sai ku fita limamin ku ya tsaya a gaba babu gawar a ja sahu a yi kabbara irin yadda aka saba guda hudu ko biyar ko makamancin su wannan ita ake ce masalatul gaib manzo Allah yayi masarki na jashi irin wannan sallar to amma kamar yadda zamu ji mutu hakikin ne ana yi mutumin da ya mutu ne a inda ƙasar kafirai ce bai samu musulman da za su mai sallah ba ko a irin wannan zamanin misali mutum ya mutu a irin munanan hatsarin mota da ake dinna yanzu ya zama ba a samu gawa ba gaba ɗaya ta ƙone ko kuma an je an musu mass burial idan yan rasarci suka yi suka tarda an yi hatsari gawawaki sun yi kata-kata ko sun zama abin nan unrecognized ba a iya gane su sai kawai su ɗiba su saka a buhunan gawa akwai abin nan eh, cloth rigar gawa da ake sakawa kamar kace kamar maka abin nan ne likafani ne na nasara ko sai su zuba a ciki kawai sai su je sai su samu wuri sai su rufe suna yin irin wannan to idan akwai musulmi dan uwanmu a ciki babu laifi sai mu zo mu ce to jama'a wane yayi tafiya amma yayi hatsari a wuri kaza ya mutu ba a samu gawawakin su ba saboda yanayin hatsarin da haka yau karfe kaza za mu mishi salatul ga'ib ko gobe karfe kaza ko in an yi sallar juma'a za mu mai salatul ga'ib wannan fa daidai ne jama'a na sani nan da aka fara yi za a yi surutu kamar ba a taba jin abin ba saboda garin nan ya gaje irin wannan surutun ko mun gano da ke zama mu da duk wani namu ya mutu haka za mu mushi saboda karatu ne mun karanta kuma ka'idar mu shine muna karantawa ne muna aiki da a san wannan dan kan wani ya ce ah, mun kawo wani sabo ba sabo bane kada wani sarki wata rana ya ce bai da ba ba ruwan mu da shi ko mun gano da ke jama'a ba ruwan mu da shi ba ruwan shi da mu kawai to dan haka sai a haɗu sai a yi mai sallar gawa irin yadda aka saba amma in dai har ya tabbata an yi mai sallah a can inda ya rasu to ba sunna shi ne abin da ke shara nan. Don tun a zamanin su ya shahara faƙad mata khalqun kafirin min musulmi wa hum ghayyabun an samu musulmai da dama da suka mutu ba a inda manzon Allah yake ba a cikin gaiba a wani gari falam a alaihi manzon Allah bai musu sallah ba wa saha anhu annahu salla ala najashi salatahu al mayyit amma ya tabbata kamar yadda bukhari ya ruwaito da al abu dawuda muslim ma ya bidar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma najashi sallah irin ta gawa fakhtalafa an-nasu fi zalika ala thalathati turuqin wannan yasa malamai suka yi sabani kala uku ahaduha abu na farko annahu anna hadha tashri'un minhu cewa wannan shari'a ce wa sunnatul lil ummati as-salatu ala kulli ra'ibin kuma sunna ce ga al'umma a yi sallah ga duk wani wanda ya mutu a wani waje daban wa za qawlu shafi'i wa ahmad fi idan riwayatayn anhu wannan shine mazhabin imamu shafi'i da imamu ahmad a ɗaya daga cikin riwaya biyu da aka samu daga gare shi wa qala abu ta wa malikun hadha khassun bihi abu hanifa da malik suka ce khususiya ne wa laysa dhalika li ghairihi suka ce babu wanda ya halasta yi wannan qala ashabuhuma ɗaliban waɗannan makarantu guda biyu na abu hanifa da malik suka ce wa min ja'izi jaiz an yakuna rufi'a lahu sariruhu fa salla dan abu ne mai yuwa ya zama Allah ya nuna wa manzon Allah makaraggawa ainihin wato najashi sai manzon ya mata sallah wa yara salatahu ala al-habiri yana ganin shi kamar irin sallar da yake magawar da take wajen gaskiya ne wannan wa in kana ala masafati min al-budi koda ko yana nesa wa sahabatu wa illam yarahu sahabbai koda basu gan shi ba shi gawar najashi din fa hun tabi'una lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati ai suna bin manzo Allah ne akan sallah qalu suka ce wai dillu ala hadha abinda ke tabbatar da wannan ko yake kara mashi karfi annahu lam yunqal anhu annahu kana yusalli ala kulli al-gha'ibi na ghairi a ghairuhu cewa bai kasance yana yin sallah akan duk wani wanda baya nan ba in banda najashi din nan wa tarkuhu sunna barin yin sallar da ya shi ma sunna ne kama anna fi'luhu sunna kamar yadda ayyukan shi sunna ne wala sabila li ahadin ba'dahu ila an yughayina sarira almayyit min almasafati alba'ida babu wani da zai samu halin ganin makaragawa daga nan bayan annabi kenan daga nesa wa yurfa'u lahu hatta yusalli alayhi ko a nuna mishi wannan makara ya mata sallah ba wani walin da ya samu wannan fa ulima anna zalika makhsusun bihi da aka sai aka gane wannan khususiya ne wa qad ruya anhu annahu salla ala muawiyah ibn muawiyah al-laythi wa huwa ghaib kuma an rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ma ainihin wani sahabi mai suna muawiyah dan muawiyah al-laythi sallah amma baya nan walakin la yasihu sai dai bata inganta ba al-imam al-bayhaqi fitar da riwaya a cikin isnadin ta akwai alawu dan zaid alawu dan zaid kuma matruki ne jama'a wa fi isnadi gashi nan yace fa inna fi isnadihi al-ala ibn zaid wa zaidal قال علي بن المديني كان يدعو الحديث كذا kera كيرا حديث جبني ما ورواه محبوب ابن هلال عن عطاء ابن ابي ميمونه عن انس haka nan kuma baya ya kara fitarwa ta hanyar ainihin wato mahmud dan mahbubu dan hilal daga aba daga abu maimuna daga anas dan malik qala al-bukhari la yutabu alayhi bukhari ce wannan Mahmudu dan hilal din shi ma matruki ne ba a bin shi akan maganarsa ba a bin shi munkarul hadith ne shi ma qala shaykhul islam ibn taymiya as-sawabu anna al-ghaiba idza mata bi baladin lam yusalli alayhi lam yusalla alayhi fihi sulli alayhi salatul ghaib abin da yake daidai shine mutumin da baya wajen idan ya mutu a wani garin da ba a mai sallah ba to za a yi mishi sallah kama kana kama sallan nabi sallallahu alaihi wasallam ala najashi kamar yadda manzo Allah yawa najashi da annahu mata bainal kuffari wa lam yusalla alaihi dan ya mutu ne tsakankanin kafirai ba a mai sallah ba wa in sulli alaihi haifu mata idan ko an mishi sallah inda ya mutu lam yusalla alaihi salatul ghaib ba za a mai sallar ga'i ba li'anna al-farda qad saqata bi salatil muslimina alaihi dan farillar ta fadi tunda musulmai sun mai sallah wannan haka ainihin ibnu ibnu ibn taymiya ya faɗa kuma kafin shi akwai al-imamul khattabi abu sulaimana a cikin ma'alimus sunan shi ma haka ya tantance wannan ka'idar wa annabi sallallahu alaihi wasallama salla alal al-ghaibi wa taraka wa tarakahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi salla akan wani ga'ibi wanda baya nan wa tarakahu wa tarkuhu wa fi'luhu a wa tarakahu wa fi'luhu wa tarkuhu sunnatun yayi sallar wata rana kuma bai yi ba da yin shi da barin shi duka sunna ne wa hadha lahu mawdi'un inda yayi akwai dalilin wa hadha wa hu mawdi'un inda ya bari akwai dalilin da aka sai a tantance ina ne yayi ina ne bai yi ba da aka duba sai aka ga inda yayi shine inda kafirai ne suke tsakankani su mamata inda kuma bai yi ba inda mutum ya mutu a tsankanin yan uwan shi musulmai wallahu a'lam wal aqwalu wal aqwalu thalathatun fi madhhabi ahmad akwai maganganu guda uku a madhabin ahmad asahhu wa asahhuha abu mafi inganci hadha tafsir shine wannan magana dalla dalla da akai wal mashhur inda ashabihi as-salatu alaihi mutlaqan duk da yake abin da ya shahara daga 'yan makarantar Imam Ahmad shine yi magawa sallah ta salatul ga'ib mutlaqan kai tsaye matukar ta mutu ba a garin da kuke ba kawai kuma ta sallah wannan shine sharai daga makarantar Imam Ahmad amma ba shine ingantacce ba kaji abin da ya inganta shine wannan da Ibn Taymiyyah muka ji an hakaito mana daga gare shi za mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba za mu za mu ainihin ƙarisa wannan fasli da ke magana akan abin nan sallolin jana'iza ko to idan muka kai ƙarshen shi insha Allah sai kuma mu tsaya mu yi waɗannan maganganun da za su zama cikamakin wato babukan jana'iza din nan dangane da fassara hadisin can na inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman in Allah ya so subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum na'am